وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin mu na watan Ramadan shekara 1441 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shekara 2020 miladiya a yau insha Allah za mu yi magana cikin goma ko muna cikin suratu Ali Imran a jiya mun tsaya karshen aya ta 200 dari da dari dai ko dari da sittin da aya ta dari da jiya ma ɗari biyu na teko sai a hankali aya ta ɗari ɗaya da sittin da abin nan da saba'in da sittin da bakwai a yau kuma in sha Allah za mu tashi aya ta ɗari ɗaya da sittin da tara da sittin da ake jiya mun zai a ƙarshen aya ɗari ta ɗari ɗaya da sittin da takwas a yau kuma in sha Allah za mu tashi a farkon aya ta ɗari ɗaya da sittin da tara inda ubangiji ta ala yake cewa wala ta saban nan da zina kusuru fi sabilillah ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون وبنجي سبحانه وتعالى yace wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat kada kai tsammanin waɗanda aka kashe wajen yaki don daukaka addinin Allah amwatan matattu bal ba haka ba a hayarun rayayyu ne yurzaquna ana azrita su inda rabbihim aw jin ubangiji wato ubangiji ta'ala yana azurta su a cikin kaburburan suna rayuwa irin rayuwar barkan rayuwa ta ni'ima rayuwa ta gata arwahuhum marzuqatun Rayuwa su abun azurtawa ne kuma ya kudu ne min timari janna suna ci suna ci daga itacen aljanna yayin itatuwa na aljanna kuma zai tabbata a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka idan wani yana ganin cewa mutum saba'in da aka kashe a yakin hudu kamar an yi asara ne ko kuma yana jin tausayin su wanda aka kashe din kaurin yakin to sai Allah ta'ala ya ce fakar kai tamani sun mutu ma'ana irin mutuwan ba irin sauran mutuwa ba mutuwa ce ta musamman ta karama kuma suna nan suna raye a cikin kaburburan su irin rayuwa ta barzahu kuma Allah ta'ala na azirta su wato da wato ƴaƴan itatuwa irin na wato ainihin aljanna to anan ubangiji subhanahu wata'ala yace za su samu wannan fadalan ne idan an kashe su fi sabilillah wala ta sabanna alladhina qutilu fi sabilillah idan ka je ka wani yaki ba fi sabilillah ba ka kashe ka to an kashe banda dole sai ya zama tsakanin don ɗaukaka addinin Allah ko don kare kai ko don daga ɗaukaka addinin Allah amma idan mutum ya je yaƙi domin ya nuna jarumta ko don ake shi bawan Allah ne da wannan ko ya mutu ba zai samu wannan falala ta shahada saboda an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene labarin mutane guda uku wane ne jihadi fi sabilillah a cikin mutumin da ya yi jihadi don kare kabila ta kawai wato jihadi irin na kabi yaƙi irin na ne wanda ana yin sa a duniya a wurare daban-daban da kuma mutumin da ya yaƙi don ya nuna jarumta wato don ka daukantaka mutum ne mai ƙarfi yana son ya ga ya guji wani ko ya kashe wani don ya more da kuma mutumin da yake biya don a ce ai wani bawan Allah ne mutumin kirki yana zuwa jihadi sai suka ce ayu zalika fi sabilillah wanne ne fi sabilillah a ciki tun an ce in kai fi sabilillah ko ka muku shahada sai maza su ma ce dukkanin su babu fi sabilillah yace man qatala li takuna kalimatullahi hiya al-ulya wa huwa fi sabilillah duk wanda ya yaki don kalmar Allah ta daukaka to wannan shine wanda ya fi sabilillah to da kai ne ba don Allah kai ba ba don daukaka addinin Allah ba to ba za ka samu kalalan da ake samu wato ainihin na shahada ba shi yasa ubangiji ta'ala yace wala ta tahsaban alladhina qutilu fi sabilillah wajahidu fi sabilillah din da yi ce magana da ake ta ce fi sabilillah don daukaka addini saboda Allah za in kai don ta'addanci ko don ka sata kai sata ko don ka ɗebi ganima duka wannan ba za ka samu wato ainihin falalan ko inda suka mutu irin wannan mutuwa ta shahada suna da gata da matsayi a wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala hadisi ya tabbata cikin sahih muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace rayukan masu shahada suna cikin wato ainihin tsuntsaye ne koraye a aljanna wato za a da cikin tsuntsu wanda tsuntsayen kuma koraye ne sai a sa ran wanda ya shahada a cikin cikin wannan tsuntsaye wanda wannan tsuntsayen suna rataye ne da al'arshi wato suna rataye suna cikin al'arshin ubangiji subhanahu wa ta'ala amma suna zagayawa cikin aljanna yadda suka ga dama saboda al'arshi shine wa aljanna ima saboda haka suna shakatawa su je nan su yi nan rayukan yan aljanna rayuka wanda suka yi shahada suna shakatawa a cikin wato ainihin aljanna don sun shakata sun shakata sai su sake dawa inda suke a kolori da aka musu kamar taga haka amma wanda bai da kofa ta waje su zo su makale a wannan wuri wannan shine hali da suke ciki to suna cikin hakan ubangiji ta ala sai ya tsinkayo su sai Allah ta'ala ya nemo su zai ce musu hal tashtaquna shay'an akwai abin da kuke bukata kuna ɗan sha'awan wani abu in ba ku akwai wata ni'ima da kuke bukata ko wani abu na jin daɗi sai su ce ai ne na nashtadi wa nahnu nasrahu min al-jannati haythu nasha'u wani abu kuma za mu sha'awa muna shakata a cikin aljanna yadda muka ga damu duk abincin aljannan nan da ni'imomin aljannan duk an kore musu suna zagayawa suna cin abin da suke so sai suka ce to wani abu kuma za mu yi sha'awa Allah ta'ala ya sake tambayar su akwai abin da kuke sha'awa suka ce me kuma bayan muna shakatawa cikin aljanna yadda muke Allah ta'ala ya sake tambayar su da uku akwai abin da kuke sha'awa kuke bukata na ni'ima sai su sake sai su sake cewa to me suke bukata to da suka ga cewa za a ci gaba da tambayar su ba za a tare su ba sai suka ce rabbi nuridu an muradda an turadda arwahuna fi ajsadina hatta tunfada fi sabilika marratan ukhra to kace ya Allah yanzu abin da muke bukata shine a mai da rayukan mu a cikin jikin mu mu sake dawowa duniya mu yi jihadi mu yaki da abokanin gaba a sake kashe mu irin wannan kisa na ban banda wanda aka mana hada me yasa suka yi haka saboda karama da darajawa da fadala da suka gani lokacin da aka zo saukar wani hadisin manzon sun ya ce sun so da abu a sake ɗaukar ransu sau goma a wajen shahada saboda abin da suka gani na wato ainihin fadala da karatu a wani hadisi a cikin bukari da muslim manzala ta ma ce ma min nafsin tamutu laha inda Allah khairun yasurruha an tarja ila duniya, idda shahidu fa innahu yasurruhu an yarja ila duniya fa yuqtal marratan ukhra lima yara min qabl shahada babu wani mutum wanda zai mutu ya je lahira yana da alkhairi a wurin Allah ma'ana ya samu aljanna ya samu rahmar ubangiji ala, kuma wai ya so ya sake dawowa duniya sai dai shahidi shi kuma shahidi yana son ya sake dawowa duniya a sake kashe shi a wurin shahada a wurin jihadi saboda abun da ya gani na fadalan shahada saboda karrama shi da daraja shi da ina ji sun bukari da wasu sauyo a sai waɗanda aka kashe a yakin hudu sai dai a mutu murna a mutu murna sun samu falala ba wai wato sun shiga wani damuwa ba ne a da aka bari su da suke shiga damuwa cewa sun rabu da yan uwansu amma sukan suna cikin fadala irin na shahara to don suka nemi su dawo din a wata riwaya ubangiji ta lafiya ce inni qabaitu annahum ilayha da yurjun ai na riga na yi hukunci duk wanda ya je lahira ba zai dawo duniya da aka ba magana ku sake komawa kenan ba don wannan hukuncin ba da sai a sake dawo da su sake shahada a sake dawo da su shahada tun da abin da suke so ke to amma Allah ta'ala ya ce na riga na yi hukunci wanda ya dawo wanda ya tafi lahira ba zai sake dawowa ba ubangiji ta'ala ya ce farihina bima atahumullah suna farin ciki da abin da Allah ta'ala ya ba su na ni'imomi min fadlihi na daga falalansa wa yastabshiruna suna albishri bil ladina lam yalhaqu bihim ga waɗanda ba su riske su ba min kalfihin suna bayan su wato suna yi wa waɗanda suke jihadi a bayan su albishir da murna Allah kawun alaihi suna cewa kada su ji tsoron wato zuwa lahira wala hum yahzanun kuma ba su yi bakin cikin barin duniya wato suna musu albishir su ci gaba da jihadi har ku samu shahada in yadda muka samu kuma kar ku ji tsoron zuwa lahira alheri ne a lahira dama ne mu ce ba bi na tsoron mutuwa saboda bai san me zai je tarar ina tsoron zuwa lahira kar ya zama wutar jahannama zai tafi to tabbas aljanna za ka tafi kaga ba za ka ji tsoron zuwa lahira ba suka ce to kar ka ji tsoron zuwa lahira ya kai ne jihadi sannan kuma kana bakin cikin barin duniya saboda gida ko ta ni'ima da kake gani in ka tafi kabarta to sai suka ce kar kai bakin cikin barin duniya domin abin da zaka karar na lahira ya fi mai ya fi duniya ya fi na duniya ni'iman da zaka karar a aljanna ai ta fi ta duniya to da kuma galibi shine idan mutum ya samu duniya to zaka ga ya fi kowa tsoron mutuwa ko ka samu mulki ko ka samu kuɗi ko ka samu wata ɗaukar saboda ka kana ganin cewa idan ka mutum nan ba za ka samu wannan wato ainihin fadalan da kake cikin to shine ake wa mai jihadi albishir cewa duk ni'iman da yake ciki a duniya to kuma kar ya damu abin da zai je tarar a lahira ya ci wannan jin daɗi to da haka ni'imar aljanna ba za a kwatanta ta da wato ni'iman ni'iman duniya ba ubangiji ta ala suna farin ciki suna murnawa suna farin ciki da abin da Allah ya ba su na ni'imomi suna yi wa ‘yan uwansu murna da albishir na cewa نعم هذا في انتر تسجد وروح مكر في بقية تبالي دنيا الله يباب شهادة دهجر الله تعالى يستبشرون بنعمة من الله يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين وبنجد تعالى يستبشرون بنعمة من الله suna yin albishir da ni'ima daga wajen ubangiji subhanahu wata'ala wa qablin da fadala wa anna allaha la yudhi'u ajra al-mu'minin ubangiji ta'ala ba zai tozar kadda ladan mu'mini ba wato zai ba su ladan fiye da suka tantance ni'ima shine karaman da suka gani a lokacin da aka zo daukar rabu darajawa da kuma ladan da Allah ta'ala ya ba su da kyakkyawan sakamako ita ce aljanna saboda haka suna ainihin albishir da wannan sannan akwai kuma falala da ubangiji ta ala ya daɗa musu ne maganar da ya zo yana da su a ajiyar me kuke bukata kaga wannan kudawa ne kamar yanzu ko ne ka zo ka sauke shi sai ka kawo masa dukkan abin da yake bukata na abinci da abin sha ka gyara masa shimfiɗansa ka nuna masa banɗaki ka ɗebe masa kewa sai ka ce to akwai abin da kake bukata akwai ne abun da kake bukata wanda babu kaga ƙarshen karramawa kenan sai ka ce ah, babu wallahi komai akwai to kaga kenan komai ya yi titi. to haka Allah ta'ala ya mutu to kaga ya karrama wannan shine ni'iman ni'iman da suke murna da ita wato ko kuma halalan da suke murna da ita bayan ya ba su aljanna kuma har ya zo yana tambayar su ko akwai abin da suke bukata alhalin duk wata ni'ima sun same shi wannan yana nuna tsananin kulawa da ubangiji ta'ala yake yi da wato wanda suka yi shahada sannan kuma Allah zai azurta su da wato ainihin ganinsa don shi ma tsarin ne illa bina asanul husna wa zihad to da aka ga aljanna ga dadi shine ganin ubangiji subhanahu wa ta'ala to da aka da su ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma ganin Allah din ya bi wato ainihin aljannan ta shine ma'anar yastabshiruna bi ni'matin min Allah suna albishir da ni'imar da Allah ya mutu wa wannan wa eh, fadin da kuma dadi akan wannan ni'imar a baka har a baka fiye da abun da ka tantance kuma Allah ta'ala la yudiyu ajral mu'minin baya walakanta ladan mu'min to ku duba anan ubangiji ta'ala da yake Allah baya tozartar da ladan masu shahada sai ce baya tozartar da ladan mu ne wannan shi kan kuma ko da ba shahadan kai ba idan ka rike imanin ka kai ayyuka na gari shakka ko shakka babu za ka samu irin wannan fadalan fadalan ba ta takaita akan waɗanda suke masu wato ainihin shahada kawai ba in dai ka rike imanin ka kai kyakkyawan niyya ko akan gadon ka kare kai shahada manzala ta kuma ce duk wanda ya roƙi Allah subhanahu wataala shahada da gaskiya har zuciyarsa tsakaninsa da Allah to ubangiji subhanahu wataala zai ba shi ladan shahidi ko da ya mutu a kabarinsa kuma Allah ta'ala ya ce ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun ku saurara ku ji waliyan Allah waliyan Allah ba ka fargaban zuwa lahira la khawfun alaihim sannan wala mun ya ba ta bakin cikin barin duniya su wane ne su wanda suka yi imani suka ji tsoron Allah to kaga kuma suna da wannan falalar idan kai kokari ka zama waliyin Allah to za ka samu dukkan darajar da ake samu a nan ya za ka ka zama waliyin Allah shine ka zama mumini wato ainihin mai tsoron Allah ga tsoron Allah kuma ga imani wannan shine zai sa ubangiji subhanahu wataala ya maka gata ta kololuwa idan ka je wato ainihin lahira Allah ta'ala baya so zartar da ladan mu masu aiki ba za ka wani aiki ba sai ka je lahira kuma sai ka nemi ladan ka a inna allaha la yazuzu qala sarra ko ba ya zarra Allah zai zalunce ka ba in kai kyakkyawan aiki Allah zai baka wannan ladan sai sa lokacin da aka juyar da alƙibla daga baitul maqdis aka koma ana kallon kawa wasu daga cikin zabe sun ɗauka sallan da suka yi suna kallon baitul maqdis kamar aikin banza suka yi asna suna tunanin yan wasu da suka da suka bin ajiyar kibla nan to ya ibada su to bangi ta da cewa ma kana Allah yuzi a imanin ai Allah da zai tozartar da ladan sallah kuma sannan nan domin da umarnin ubangiji subhanahu wa ta'ala kuka yi wato ainihin wajar sallah din ma kamar yadda wannan din ma da umarnin Allah ta'ala a kai to zaka duk abin da kai na aikin alkhairi Allah ta'ala yana tara maka ladan sai ka je lahira sai ka gani sai Allah ta'ala ya ce allazina tajawu الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرش للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل Ubangiji ta lafi allazi na tajabu lillahi wato muminai waɗanda Allah ta'ala ya musu tanadi na ni'imomi ko da ba su yi shahada a yakin kudu ba allazi na tajabu lillahi suna wanda suka amsa kiran Allah war rasuli da kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa an tafi hamra'ul asad aje a sake taron wa'annan kafiran a sake jihadi min baɗi ma asabahum al-qarhu kuma bayan rauni ya same su sun je sun ji rauni a yakin hudu ba su gama warkewa ba suna dawowa suna fama da raunin. sannan Allah ta'ala ya ce aje a tari kafiran nan kuma a hanyar. domin sun juyo wanda suka amsa wannan addu'a suna da falala da daraja a wajen Allah subhanahu wataala ta kololuwa ko da kuma yi shahada a yaƙin Uhud ba sai sa Allah ta'ala ya lilla zallazina ahsanu minhum wanda suka kyautata imanin su da ayyukansu a cikin su wanda ko suka ji tsoron Allah suna da ajrun azim da da mai girma ita ce aljanna wato ko da ba su shahada a hudu ba tunda sun amsa kiran ubangiji ta Allah ta kuma Allah ya tana da musu wato ainihin aljanna abin da ya faru lokacin da aka gama yakin kuru mun sani cewa kafirai sun yi wa musulmi barna kwarai da gaske kuma sun zo sun musu dariyan gayya sannan sai suka kama hanya suka koma to a hanya suna tafiya sai suka yi na dama, suka ce ah to wai me amfanin komawa maka da muke mun samu dama da mu tsaya mu kurmushe su gaba ɗaya mana su zama tarihi abu su kai yace la muhammadan fasalkum wala kawaiba ardaftum da bi kama ba ba ku kashe Muhammadu ba ba ku ribato yan matan su ba muka tafi da su maka ba tir da abin da kuka aika wasu na dama me yasa ba su kurmushe sahabbai gaba ne musulunci ya zama tarihi idan ne riya musu wani cikin an sai suka kama hanya suka kama dawowa za a zo kuma a sake wani sabon yaki to shine sai ubangiji ta'ala ya ba manzalar kuma labari sai kuma ya ce su juya abin nan sabon manzon Allah su tafi su je su tari wa'annan mutane tunda sun juyo kar a sake bari kuma su zo gari wato ainihin Madina Manzana ta sama ya sa aka yi shela aka kira musulmi lalle lalle gaba ɗaya kowa ya koma a sake tafiya a kama hanyar badar yanzu ba udu za a tafi ba badar za a tafi suna nan sun juyo a je a tare su a je a gwamza da su abinda suke son su yi ya zama wato ainihin bai faru ba Ba ka ko sabon manzon Allah suka amsa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma manzon Allah yake kada kowa ya bi mu in dai bai je yakin Uhud ba sai masu raunin da wanda suka sha wahala su ne aka ce su sai ta Allah ta ya ce wanda suka amsa wa Allah suka amsa manzon ta sama bayan rauni ya same su da raunin da komai akwai wanda daga shi ake sai wannan ya rike wannan ya rike sannan ake tafiya da shi akwai wanda rauninsa bai zai iya tafiya ba amma haka ake rike shi domin ya tafi wannan yaƙi an riga amsa wa ubangiji wata ala to saboda haka sai aka kama tafiya ya ce kar kowa ya gini ta wanda ya yaƙin ku to sai mutum ɗaya ne Jabir bin Abdullah shine aka masa ya ce ya Rasulullahi abun da ya hana ni zuwa yaƙin Uhud saboda babana ni da yara 'yan mata idan na kyale su za su kogarta shi ne ya kawo uzurinsa sai ma za su ma ya karba shi kina aka bar shi ya tafi wato yakin wato hamra'ul asad to da aka kama hanya ana tafiya ana tafiya su wayannan sun amsa kiran ubangiji subhanahu ta'ala sun yadda duk abin da zai faru ya zai faru duk da raunin da suke da shi amma ba su yi ƙasa a gwiwa ba kuma ubangiji ta'ala ya kira sai ce wala tahinu abin nan wala tahinu fi ibtigha'il qawm in ta takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa juna min Allah ma la yarjun kada ku yi rauni wajen neman mutane ku je ku nemi idan kuna jin radadi na ciwon da kuka ji a hudu kuma suna jin wannan radadi kuma ko kuna tsammani wani abu a wurin Allah wanda su ba sa tsammani ka shine nasara da kuma ainihin wato kyakkyawan sakamako to da haka sai suka kama hanya suna tafiya har suka iso wani wuri da ake ce masa hamra'ul ahad suna zuwa wannan wuri suka sauke zango da kafurai suka ji labarin su shine kafuran suka korina shine suka fito zuwa a bari yakin nan ba za a yi shi ba sai shekara mai zuwa za a jira yi to shi suka je suka sake shiryawa suka zo suka yakin ahza wanda wannan yakin ma ba su share ba kuma ubangiji ta la taimaka manzala ta kuma da sahabbansa da mala'iku da kuma iska wanda ta zo ta wato ainihin fatattake su manzala ta kuma ya koma gida ba tare da an yi yakin ba amma kuma ana ce masa yaki ana ce masa ghazwatu amra al-asad yakin amra al-asad kuma ana ce masa badar gazawatu badrin as-sughra yakin badar karamin yakin badar saboda a hanyar badar aka aka yi yakin wasu ke ma har maza su ya kare ta ya ci kasuwan badar to kaga wannan saboda babu gudu babu ja da baya duk da raunin da ake ciki an shirya yakin kafuran ne suka juya to shi yasa sai aka dauki wannan din ma a matsayin wato ainihin yaki to shine anan Allah ta'ala yake cewa yake fadan sifofin su waɗannan da suka tafi yakin Abraul Asad yace alladina qala lahum an-nas su ne wanda mutane suka ce musu innan na ta kaddama ulakun mutane ba sun haɗu muku wato kaburai sun haɗu muku fashauhun ku ji tsoronsu wato abin da abu su fiya da jama'anka sun yi cincirin do na kafurai sun haɗa jama'a da yawa suna dawowa za su mu sheku ku ji tsoronsu kar ku yanzu ku je ku tinkare su ba za da hun imani wannan bai sa su yi ƙasa a gwiwa ba ubangiji ta alaƙe haka sun sai ƙara musu imani da tawakkali ga Allah wa qalu sai suka ce Allahu wa ni'mal wakil Allah ya yi san mana ma dalla da abun dogaro mun dogara ga Allah ba za mu tuya wato wani ya zo yana musu barazana yana so ya tsori ta su cewa kafuran nan sun yi shirin da ba za su iya tinkara su ba amma duk da haka suka ce su wannan ma bai ƙara musu kuma ba ba imani suka ce sun yi ga Allah sai suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil suka kama hanya malayin tasiri suka ce wanda suka faɗi wa wanda zai faɗi wannan maganar mutum ne shine Nu'aym bin Mas'ud al-Ashja'i wannan shi aka fi hijara amma da Allah ta ce allazina qala da kuma nas shi din aka ce an-nas aka ce wannan min babu ilakin kulli ne bi iradatin kulli wato a faɗi a faɗi gaba ɗaya ana nufin yanki wani ana ce masa majazul mursal a ilimin balaga to kaga mutum sai ne zo yi magana wasu ba zafi a ba shi kaɗai ba ne wasu ma sun zo su yi to ya zo ya ta su ne to amma sai suka yi wannan abun bai ta su ba da sai ka ta ne abokin gaban ka ne samu lokaci shi nan sai ba su ji tsoro ba suka yi tawakkali ga Allah hakan ya ƙara musu imani sai suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ya isan mana ma dalla da abun dogaro shine ubangiji subhanahu ta'ala da suka yi tawakali ga Allah ubangiji subhanahu wataala kuma sai ya taimake su akan wannan ya taimake su a bisa tawakali da suka yi sai ya ba su nasara akan abokanin gaba amma su ma abin da ya faru da su wani ne ya je biya musu ya ce muhammadu ya haɗa rundunar da ba za ku iya tinkara ta ba ku ji tsoron su su kuma biya da su biya a cikin suka a yanzu ya tsoro a cikin suka ta shi kenan sai suka tsorita shi kenan sai suka kama hanya suka juya suka tafi ainihin wato garin maka ko kaga anan musulmi su suka ci wato galba a cikin wannan yaki hadisi ya tabbata a cikin bukhari abdullahi bin abbas yace hasbunallahu wa ni'mal wakil qalaha ibrahim hina usiya fi nari wa muhammad sallallahu alaihi wa sallam qala lahum an inna an-nasa qad jama'u wannan kalma ta wa ni'mal wakil annabi ibrahim ya faɗe ta a lokacin da za a jefa shi a wuta kamar yadda maza kuma ya faɗe ta a lokacin da aka ce ji tsoron Qurayshawa a lokacin yajin Amrawal Ƙasa, amma dukkanin su kuma kaga kalman ta musu amfani manzara kuma da ya faɗe da shi da sahabban sa asnallahu wa ni'mal wakil shikenan kuma Allah sai ya amsa musu to da dogaro da suka yi ga Allah sai Allah yake wakil sai ba su nasara akan kafirai to haka annabi Ibrahim lokacin da aka haka wuta aka jirgin girka wuta wutan nan an yi watanni ana girka domin a tarihin an ce mace in tana da ciki tana alwashi wato tana bakance tana cewa in dai har ta sauke cikin sannan lafiya to ta ta alƙawari ita ma za ta kai gudunmawar ta na ita ce da sauran makamashin wuta kuma ana ta hura wutan har ta haifi ita ma ta je ta kai wato an yi ainihin gudunmawar shi kenan ana haka har aka gama girka wutan nan wutan nan sai da ta yi wato zafin da ba su isa su matso kusa da ita ba sai suka haɗa da majajjawa suka sa annabi ibrahim a cikin suka killa shi daga nesa to lokacin da aka killa shi din kafin ya fada wuta sai mala'ika jibril ya tare shi sai ke ce masa akwai taimakon da kake bukata sai annabi ibrahim sai, a wurin ka kan bana bukatar komai sai dai a wajen Allah sai ce to ka nemi taimakon Allah sai ce hasbi Allah wa ni'mal wakil Allah ya isa mini ma da lada abin dogaro ni na dogara ga Allah ina faɗan haka ko ubangiji ta dace قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم وارادوا به كيدا فجعلناهم الاخسرين nan sai Allah ta'ala ya ce ya ke wuta ki zama mai sanyi sanyi mai aminci ga annabi Ibrahim sun yi nufin masa ma makirki su halaka shi sai Allah ta'ala ya sa su ne masu asara shikenan ya yi nasara aka jefa shi a wutan amma wutan kuma ba ta kona shi ba me ya faɗa hasbunallahu wa ni'mal wakeel ko ka ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel ko hasbiyallahu wa ni'mal wakeel in kai kaɗai ne hasbiyallahu wa ni'mal wakeel ko hasbunallahu wa ni'mal wakeel in kuna da yawa kuma sai ka ce hasbunallahu wani mazangin ka shigar da sauran wanda kake tare da su gaba da to wannan kalma ta hasbunallahu wa ni'mal wakil wato makani ne ga dukkan mu duk wani abun tsoro to ka rike hasbunallahu wa ni'mal wakil amanu min kulli khawf amince daga dukkan wani abun tsoro annabi ibrahim ya faɗa ta amfani, shi manzala kuma sa bai ta amfani, kai ma in ka faɗa za ta amfani, duk abun tsoro da yake tinkara ka to ka dinga hasbunallahu wani malaki kuma ko da ciwon corona virus ne eh, ka dinga faɗa hasbunallahu wa ni'mal wakil in ka koyi ta da shi ya ta cewa hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa wani wakil wannan ba karamin kariya ba ne sai ubangiji ta'ala ya kare ka domin Allah yana son mai dogaro zuwa gare shi duk in ka dogara ga Allah ka mai da al'amarin sai zuwa ga Allah ubangiji ala haka yake so sai ya jibinci wato ainihin al'amarin ka wannan ayan tana nuna imani yana karuwa domin ubangiji ta'ala ya ce fa za da mun imani hakan yi sai ya kara musu imani wato an so a tsori ta su amma ba da tsoron kuma sai kara musu tawakkali sai kara musu rashin tsoro kuma don lokacin za ka zo ka tsori ta mutum to a lokacin ne kuma zai ji mai zai ji baya tsoro zai ji baya tsoro saboda mai da tsananin tawakkalinsa ga Allah subhanahu wa ta'ala to sai ne ya kara musu imani wannan shi kenan sai imani yana karuwa ba kamar yadda wasu ke cewa a imani abu guda ɗaya ne ba dama baya rabuwa baya karuwa saboda haka limanin juzu la yatajazza idza zahaba kulluhu idza zahaba ba'dahu zahaba kulluhu in shakin zai tafi shi kenan ya tafi gaba ɗaya sai suka ce bayan da za a yi imanin bai rabu an ga an yi shi yana nan a yanda kenan duk ibadan da kake su sallah da azumi da zakka da aikin haji da da sadaka da zumunci da karatun alkur'ani da zikiri wa duk zai kara maka imani su a wurin sannan duk sabon Allah da kake yi kuma ba zai rage maka imani alhalin sabon Allah yana cikin imani wannan ba aqida ce ta gaskiya ba aqida ce ta inbidiya aqida ta gaskiya shine al-imanu yazidu wa yanqu imani yana karuwa kuma yana raguwa yazidu bi sa'ati wa yanqusu bil ma'asi yana karuwa da da'a wa Allah subhanahu wa ta'ala duk lokacin da kake ƙara ibada kake ƙara kusantan Allah subhanahu wa ta'ala to imani ka kuma karuwa yake duk lokacin da kake sabawa Allah kuma to imanin ka yana raguwa imanin ka yana baya baya baya baya baya yana raguwa saboda haka ya kamata mutum ya dage wajen da'a wa Allah ta'ala domin imanin sai zama karuwa yake duk wanda imanin sa yake yi to mutuwar ta tafi alheri a kan rayuwar don imanin yana kana cinye shi kana cinye shi wata za zaka waye gari babu shi sa malamai suka ce al-mahafi dalilul Kuku, kafin Allah dan aikin kafirci in kana saba Allah baka damuwa to wata za zaka fada a cikin kafirci imanin ka yana raguwa raguwa har kai abu da zai fita kai daga musulunci gaba ɗaya amma in imanin ka karuwa yake karuwa yake to rayuwar ka ta mutuwa domin kullum kana ƙara lada kana ƙara daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to da haka ayoyin alqur'ani suna ƙara imani zikirin Allah yana ƙara imani ubangiji subhanahu wa ta'ala yace innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajadat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم wato bayan Allah na gari suna wanda an ambaci Allah san su yake tsori ka in an ka ji tsoron Allah sai ji tsoron Allah ya mamaye zuciyarsa kulminin ubangiji ta alama mai zuciyarsa su ne waɗanda kuma in an karanta musu ayoyin alkur'ani sai ya ƙara musu imani kaga zuwa wa'azi yana ƙara imani ke sai ka ji imanin ka ya ƙaru sa sabai sai sai kama nan ce zo idlil nazdad imanin idlil sa'atan nazdad imanin ka zauna mu nan zauna awa ɗaya mu ƙara imani ba za ku dinga ina karta su ne suna yi wa kansu wato ainihin wa'ad sai sa wannan zaki wa idza marartu bi riyadil jannati fartahu qalu wa ma riyadil janna qala da qudsi in za ku ce don sai na aljanna ka tsaya kai kiwo me don sai shi ne halka na biki wato inda ake karanta da mutane inda ake tafsiri inda ake karanta da hadisar mazan sallallahu da wasallam ta kan shari'a inda ake wa'azi inda ake nasiha ake tunatarwa wani yana kara maka imani Allah ta'ala ya ce idan an karanta musu alqur'ani na kara musu imani kuma ga ubangiji ta'ala suka dogara akwai tawakkali ga Allah sannan suna kai da sallah suna ba da zakka suna sadaka Allah ya ce su ne mu'mini na hakika Allah ta da musu gafara da fallansa da aljanna to kaga kenan ba za ka zama mu'mini ba sai idan imanin ka karuwa yake kullum imanin ka yana ci gaba yana ci gaba sai ka tashi daga gama garin musulmi ka koma mumini domin mumini a cikin musulman su ne kaɗan bayan Allah na gari kenan a cikin to kaga kenan imani yana ƙaruwa sannan kuma yana raguwa kuma in yi ragon fa a zuciyanka za ka ji cewa imani ka na raguwa daga lokacin da ka ga ayyuka alkhairi da da kake ba ka yin su to ka samu matsala a imani ka da kana sadaka ka daina yi kana zumunci ka daina yi kana kyauta ka daina yi kana karatun qur'ani ba ka yi kana zikiri ba ka yi kana kiyamun laili ba ka yi a to ka samu rauni imani ka samu rauni imani kuma zunubanka ne suka ja maka wannan rauni shi yasa wasu daga wani daga cikin magabata duran da bai kiyamun laili ba sai ya tina wani laifi wa Allah ita tina ni ita tabbas akwai laifin da yi wa Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa bai iya tashi da kiyamun laili ba so da sabon Allah in yi dabaibaye ka yana hana ka zabura daga aikin aikin alkhairi ma'afin lahi in kafarat alayka tasuddu alayka ya yi. sabon Allah in yi maka yawa sai hana ka zabura zuwa ga ayyuka na alkhairi sai ka ji kasala a ah, to baka ga munafiki yana da yana jin kasala a wajen sallah ba wa idza mu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yaquluna la ilaha illa qalila ai ba imani ne in sun tare su yi sallah sun hala da kirkir gariya kuma a kaɗan suke iya ambaton Allah ba ka iya ambaton Allah da yawa to kaga da suna da imani ba za su ji wannan kuma gini ta lace wa inna ala sun illa ala khashi'in sallah tana da nauyi amma a wajen mumine bayan Allah na gari masu kankan da kai a wajen Allah ba ta da nauyi sai kaga sun zakura suna yin ta ba tare da sun samu wato ainihin matsala ba ko ka daga lokacin da ka ga, wato sabawa Allah subhanahu ta'ala. ya yi maka ko kuma ba ka iya ibada ko ka sani cewa imaninka wato ainihin ya ragu a wajen ubangiji subhanahu ala shi yasa maka kowa da rashin ta dan Allah ta yake fanfada fanqalabu bi ni'matin min Allah والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين على تعالى فانقلبوا بنعمة من الله waɗanda aka tsori ta su da kafirai a amrawul hasan sai suka kisu yadda wannan abun ya ƙara musu imani ubangiji subhanahu wata'ala yace fanqadabu bi ni'matin min Allah sai suka juya da ni'ima daga wajen ubangiji subhanahu wata'ala ne ko ƙwarsa ne ba a musu a wannan yakin ba wa qablin da kuma shi ne dadin lada da daɗin falala da daraja a wajen ubangiji ta'ala da suka dawo da gaita lam yamsakun su'un babu wani abu da ya shafe su wani mummunan abu ko ƙwarza ne ba a yi ba sun samu falalan wannan jihadi sun samu falalan wannan yakin amma ko ƙwarza ne babu wanda ya mutu wata ba uri biwan Allah suka bi yardan Allah Allah ya ce ku tafi jihadi wanda ta ce ku fita tare da matsaloli da wahala ba a gama jinyan raunin da aka yi a ba amma suka fita kaga sun biya idan Allah subhanahu wa ta'ala wallahu zu fadlin azim Allah ma abokin falala ne falala kuma wanda take mai girma Allah ta'ala yana ba da falalan sa ga wanda ya ga gada to da suka yi tawakkali ga Allah ta'ala sai Allah ta'ala ya kawo musu dauke ji da al'amari shikenan yakin ma da suka je din sai suka yi nasara ba tare da an gwabza ba kaga wani tawakkal Allah ne fa kuwa hasbu Allah ya san masa in ka dogara ga Allah Allah ya kama da sun sai a sun sai a wannan raunin ya za mu yi ai ba za mu iya ba lafiyar mu kalau ma sun ji mana ciwo ballantana da raunin mu to za sai su samu matsala amma sai suka yi tawakkali ga Allah ta'ala suka tinkari kafirai to duk wanda ya tawakkali ga Allah Allah zai san kuma zai yayi masa damoyin da yake damu da suka yi tawakkali ga Allah Allah ya kare su daga makircin kafirai ya kare su daga ainihin yakin su kafirai din suka dawo gida ba tare da wato ainihin kwarar zane ba ko ta matsala abdullahi bin abbas yace niman da Allah ta'ala ya mutu da yace fan qadabu bi ni'matin min Allah yace an ni'matu annahum salim sun kubuta ba wanda aka tsara ba wanda aka suka ba wanda aka aka aka aka aka buje shi kaga sun kubuta lafiyan su garo suka dawo wal fadlu an na'iran marrad wa kana fi ayyamin mawsim fashtaraha رسول sallallahu alaihi الله عليه وسلم فرمح فيها مالا فقسمه بين أصحابه yace daɗin da suka samu kuma shine lokacin da bayan an gama wannan yaƙi suna tafiya a yaƙin bada sai wasu fatakai sai suka biyo wannan hanya din da kayan abinci sai maza su ya sai wannan kayan gaba daya sai aka je aka sai da shi a kasuwan bada da aka sai da shi aka samu riba mai yawa sai maza su sai ya riba wa sahabbansa ta nan ga lada ga ne ga ganima kamar a ya yakin na ko dama an gwabza a kai nasara ganima za a lada ta da lada shi kenan yanzu sun samu ladan niyan wannan yakin sannan kuma ga shi an ci riba an raba musu kuɗi kaga kamar an yakin an samu ganima ne to je ka Allah ta ce fan qalabu bi ni'matin min Allahi wa ga lada ga kuma falala da suka samu daga wajen ubangiji subhanahu wataala wanda babu wani mummunan abu da ya same su sannan kuma sun biyar dan Allah subhanahu wataala Allah ma abokin falala sai ubangiji ta ala ta yi inna ma zalikum shaytanu yukawwifu awliya'ahu awliya'ahu fala taqafuhum wa qafuni in kuntum mu'minin inna ma zalikum shaytanu lalle wannan shaytan ne mai kururu ta muku cewa kafuran nan ai sun yi sun yi tintirin do ku ji tsoron su irin dai farfaganda za a yi ta don a tsorita mutane Allah ta lati inna ma zalikum shaytan waɗannan shaytan ne ya ahu yake tsori tare da ku waliyansa fala kafu kar ku ji tsoron su wa kafuni ku ji tsoro na in kuntum mu'minina in dai kun mu'mini za ka yi kai imani da Allah tsoron Allah za ka ji ba tsoron shaidan ba ko tsoron wata hayaniya ba idan tsoron Allah ya cika zuciyanka to abubuwa da yawa ba za su yi maka barazana ba ba za ka ji tsoron su nan, ubangiji ta lace inna ma zalikum shaytan kar ku damu da tsoratar da ku da ake yi shaytan ne yukhawifu awliya'ahu ay yukhawifukum awliya an shafe mafuzun bihi yake tsoratar da ku wani yansa. an shafe mafuzun bihi na farko wato wannan ayan tana da dan wahalan fassara in ba ka lura ba don akwai abin da aka shafe yuqawwitu awliya wa kaza wai kace yana tsoritar da waliyansa yana tsorita ku waliyansa su waye waliyan nasa sune kafirai ɗan ne yake tsoritar da ku kafirin makka kafirin makka sune waliyan nan, shedan sune awliya ku shedan to da kai yuqawwitukum awliya kamar yadda Ubangiji ta ala ke faɗa ne da ne ya ulaika alladhina yad'una yabtaquna ila rabbihim alwasilata ulaika alladhina yad'una ayyadunahum wadannan da suke bautawa su ma suna neman kusanci ne zuwa ga ubangiji su ne mala'iku to idan baka kaddara hudin baka ce. to da zai ne da unu yaftabun idan. masu bauta suna neman kusanci ne a wajen ubangiji su. amma ba haka ayan take waɗanda ake bautawa din ba Allah ba mala'ikun su ma fa Allah suke bauta to kai ya ka bauta musu tunda su ma Allah suke bauta to ulai wanda inma zalikum ku shaytanu yusawwifu abu. Shaitan ne yake tsoritar da ku waliyansa sune kafuran makka sai Allah ta ce ta taqafuhum kar ku ji tsoron kafurai wa khafuni ku ji tsorona in ji ubangiji ta'ala in kuntum mu'minina in dai mun kasance mu'mini kaga in ka ji tsoron Allah ko bi Allah ya tsorita maki sai tsorita a kanka sai je na tsoronka sai sa masa tsoronka a zuciyarsa da zaran ya ji tsoron kuma shi kenan ya sa da suka ji tsoron Allah sai Allah ya tsori ta kafuran kuma ya sa musu tsoron musulmi a cikin wato ainihin zuciya ubangiji subhanahu wataala yake shedan ne yake tsori ta ku wato waliyansa ku ji tsoron waliyansa su ne kafirai yana sa muku cewa ai ku masu karfi ne masu wato mayaka ne sun yi shi ba za ku iya da su ba wannan duk ba haka bane aikin shekan ne kada ku ji tsoron shekan ku ji tsoron Allah subhanahu wataala kar ku ji tsoron kafirai ku ji tsoron Allah subhanahu wataala wato duk lokacin da ka ji tsoron wani abu ya shiga cikin ka ba tsoron Allah ba da kuma sai ka tina tsoron Allah kaji wani tsoro ya shige ka wani barazana ya shige ka to ka tina Allah sai ka ji tsoron ka fiye da tsoron wannan abu to sai Allah ta'ala kuma ya maka maganin wannan abun tsoron idan abokin gaba ne ma sai Allah ya jefa tsoron ka a cikin zuciyarsa shi kenan ka gama ne sai sa malaika ce man kafa Allah a kafa Allah ko hukun da shi duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai tsori ka kowane abu daga gare shi wato Allah zai sa masa zai sa kowane abu tsoronsa sai wannan abun ya ji yana wato ainihin tsoronka to da haka ayi tawakkali ga Allah subhanahu wataala Allah ta lashe idan kun yi tawakkali ni zan taimake ku kuma zan yi karo kamar yadda zuwa cikin suratul zumar ubangiji ta lashe alaysa Allahu bi kafin abda wa yukawwifunaka bil ladina min duni Allah ta'ala ba shi ke kare bawan sa ba Allah shi ke kare bawan sa ya taimake shi ya kare shi daga dukkan sharri daga dukkan maki ubangiji ta lashe suna kori taka da wanda ba Allah ba mutum ba Allah ba ba Allah bane su ko kuma kan ne ko kuma ainihin wasu mutane ne sai su dinga tsori ta ka da su sai Allah ta ala ce kan kaji tsoron Allah magana ta ka shi yasa kafirai suna tsori ka musulmi da gumaka a da cewa ai gumakan nan za su kama su za su musu menene ne Allah ta ala ya ce duk share su da su su muku ko kuma su tsori ta ku daga masu bautan gumaka wai kuma kuna tsoron masu bautan kan? ba abin da za a yi kamar yanzu ne mutum wai don wani boka ne wani zai na tsori ta kada shi ka ji tsoron Allah kawai ba shi za ka ji tsoro ba in ka ji tsoron Allah Allah sai maka magani ko kuma wani malami ne mai tsufu ko wani shehi ne ko wani wali ne wanda aka sa masa abin nan wani sai sai ka saba masa za ka yi kaza za ka zama kaza za ka zama kaza ai ta tsori ta ka a harkar rayuwar ka ma to ka ji tsoron Allah wannan shaitan ne yake tsori kar da kai waliyan in ka ji tsoron Allah Allah ta'ala ya isan maka shi zai kare ka daga kowane irin abu yasa ubangiji subhanahu ta'ala a can gaba zai ce kul hasbi Allah alayhi yatawakkalu mutawakkil kace Allah ya isa min duk lokacin da aka baka barazana aka tsorita ka akan wani abu sai ka ce hasbi Allah ni Allah ya isa min kace hasbunallahu wa ni'mal wakeel yasa ubangiji ta'ala ce in suka tsorita ka ka ce hasbi Allah ni Allah ya isa min da shi na dogara kuma masu dogaro ga Allah suna dogaro ne da ubangiji subhanahu wataala Allah ta'ala ya riga ya yi alƙawari zai ba wa na nasara zai ba wa kuma ainihin na nasara idan suka tsaya suka rike addinin ubangiji ta Ala a cikin suratul mujadala ce ka taba Allah la banna ana wa na riga na rubuta Allah ya riga ya rubuta ya ce zai yi rinjaye da shi da manzanninsa inna Allah qawiyyun hakim Allah mai karfi ne kuma mabuwayi ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انكم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون Allah riga ya rubuta tun kinin alodin mafi cewa zai taimaka manzannin su ne masu rinjaye kuma su ne wanda za a taimaka kuma rundunan Allah su ne mai su ne masu rinjaye rundunan Allah su ne bayan Allah na gari su ne hisbullah amma hisbu shaitan su tabbatu ne ji ubangiji da Allah saboda haka babu wani wato jama'an shaitan da zai wa jama'ar Allah ba idan kana cikin rundunar ubangiji da ala to rundunar shaitan ba za ta yi maka wato ainihin barazana ba ka ji tsoron Allah ubangiji subhanahu ta'ala, sai ya kawo maka dauki a cikin ka gaba da sai ya kawo maka dauki sai zo ya cikin ka sai ka ga abun sun tafi yadda ake bukata amma in ka dogara da wani ko ka ji tsoron wani abu fiye da tsoron Allah to daga nan ka samu matsala sai Allah ta'ala ya ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم Ubangiji ta'ala ce wala ya hazunka allazina yusari'una fil kufr kada wayanda suke gaggawa a cikin kafurci wato su gane ka kar su maka rai innahum lam yadurru Allah shay'a ba za su cutar da Allah da komai ba yuridu Allah Allah yana son Allah ya ja'ala lakum hazza ina nufin ba zai sanya musu rabo ba fil akhirati a lahira wa kuma azabun azim kuma suna da azaba wanda suke bi wato waɗanda suke gaggawa wajen tafiya kafin ba su da rabo a lahira suna da azaba mai girma a lahira wanda maza kuma ce la da kullu jannata illa nafsun muslima babu mai shiga a sai rai musulmi ba za ka wanda bai da imani kuma babu shi ba shiga aljanna zai tafi wutar jahannama to wasu suna gaggawa wajen shiga kafin wannan yayi kalle wannan yayi kalle na abu yana damu manzo Allah sallallahu saboda kwadayin da yake yi na shirya al'umma لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم maza kuma ina son kullum ka zama kana kan shi cewa wasu sun dage akan kafirci da bautan gumaka da sabon Allah wanda yana damun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan damuwan za ta iya masa illa shine ubangiji ta ala yake rarrashin sai yake cewa wala ya hazunka wala ya hazunka alladhina yusaluna fi inda suke gaggawa wajen kafulci kada su bata maka rai kar su dadi ka kai dai ka ci gaba da da'awa wa ma ala rasul illa al balagh mubin abinda ke kan manzo shine isar da sabon isarwa wanda yake mabayyana inda inda zaka samu Allah shine in baka isar da sabon ba amma in ka isar da sabon? ba ka da wani damuwa wannan kamar yadda ubangiji ta ala yake gaya masa a cikin suratul kaf yake fala allaka ba'un nafsaka ala atharihi in lam yu'minu bi hadha alhadith afa yake wanda kila za ka halaka kanka bayan sun tafi idan ba su yi imani da alqur'ani to maza kuma yana shiga damuwa kwarai da gaske mutum ya yi imani ba don koyo ba saboda sowa al'ummarsa da yake na alkhairi to shine Allah ta'ala ke rarrashin sa da irin waɗannan ayoyi kar ka je ka jefa kanka cikin damuwa kar ka daga hankalinka don ba su yi imani ba wannan bai zai cutar da kai ba su zai cutar wannan ko shi ya kwantarwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hankali wannan ko shi ne zai kwantarwa da duk wani mai da'awa mai wa'azi zuwa ga Allah don kai wa'azinka wani yake ba daidai kake ba ko ne yake ba ruwansa da wa'azinka ko ya kushe ko kai bai aiki da shi ba bai zai daga maka hankali kai isarwa ne naka idan mutum ya yi amfani da shi ya amfani kansa ne idan bai yi amfani da shi ba ya cuci kansa ne amma kai idan ka riga ka isar da saƙon da kyakkyawan niyya don al'umma su gyaru to kai ladanka ya tabbata a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kar ka daga hankali ka domin duk fasahanka da balaganka da iya wa'azinka da son alkhairi wa al'umma baka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma yayi wa'azin wasu ba su karɓa ba sun ce sihiri ne sun ce karya ne sun ce boka ne sun ce shi mai taɓin kai ne to kai mai zai dame ka me zai daga maka hankali saboda haka inda suke za ka ga wanda masu wa'azi masu wa'azin da izaran an mutu rashi ko an saba musu a wa'azi ko mai su da jijiyoyin wuya suna faɗa da mutane ka zan fiya kamata su ji tsoron Allah manzala ta kuma ba haka yi ba idan an taɓa addinin Allah ka yi rashi in an taɓa Qur'ani sai inda karfin ke kare aka taba manzala ta suna sai inda karfin ke kare amma don an taba ka to kai kaman ma ba a taba ka ci gaba da wa'azin ka ci gaba da isar da sako kuma daga lokacin da in an taba ka din kake ganin cewa an taba ka sai ka rama ka ci gaba da yi to a lokacin za ka bar kira zuwa ga addini za ka bar karantar da mutane za ka daina kare addini ka dawo kana kare kanka zai zama kullum a wurin ko kokarin kare kanka ke. ai an maka kaza an maka kaza sai ka rama shikenan mutane ko idan sun gano ka da zarar sun ji ka lafa ma sai su sake tsokaran ka sai sake biya maka wata magana su sake maka wani raji kan kuma ka ɗima wuce kana ta yi akwai malayan da haka suke a kasar nan ba a zaman lafiya kullum a cikin faɗa-faɗa-faɗa da mutane to ga yanzu an kauda kai akan wato aikin naka na da'awa yanzu an mai da kai zuwa ga wato kare kanka wani sai zai maka ashar wani ya ci mutuncin kai zazzage ka domin ya ɗauke hankalinka daga abin da kake na alkhairi ka koma kare kanka to kai ba komai bane kai ba wani abu bane an yi wa manzon Allah ta kuma bai daina da'awar ba kai ma kuma wannan bai kamata ya sa ka daina da'awa ba don ka wani ba aiki da wa'azinka to wannan kar ya daga maka hankali kai ne ka ci gaba da wa'azi da so mutane alkhairi idan kai haka za ka samu ladanka a wajen ubangiji subhanahu wataala Allah ta'ala ce dukkan wanda yake gaggawa zuwa ga kafirci to bai da rabo a lahira ko ba zai cutar da Allah subhanahu wataala komai ba zai cutar da kansa ne wala kuma azabun azim suna da azaba mai girma ita ce azabar wato ainihin wutar jahannam sai Allah ta'ala ce innal ladina shkaru wal kufra bil iman tabbas waɗanda wato suka musanya kafirci da imani wato suka ba da imani suka karbi kafirci lan yadurru Allah shay'a ba za su cutar da Allah da komai ba ولهم عذاب عليم suna da azaba mai radadi take azabar wutar jahannam wato in kai rita ka addinin musulunci ba fa Allah ka cutar ba ka cutar da kanka ne kuma azaba mai radadi take azabar wutar jahannama tana ainihin tana nan tana kira. akwai masu sai da imanin su suna karban wato ainihin kafirci duk wanda ba zuwa wurin wa'azi yanzu za a yi wa wawa masa imani duk wanda baya yawan ibada babu tsoron Allah ne karfi a zuciyarsa yanzu nan za a wawa shi masa imani to da ka abubuwa na ruhu na duniya idan ka biye su wallahi yau kana musulmi gobe za ka koma kafu Ko da haka ka ne addininka ka riƙe imaninka duk yanda ta kai ta dawo ya zama imanin nan naka kan ba ka da shi ba shine babban riba ko menene za a iya zama ba riba ka da ka ba to idan an samu wannan kai ka riba ka rayuwar rayuwarka ta duniya da ta lahira gaba ɗaya sannan kuma duk abin da za ka yi na kafurci ba ka isa ka cutar da Allah ta'ala ba sai dai ka cutar da kanka kai za ka je ka sadda azaba da ubangiji subhanahu wa ta'ala ita ce azabar wutar jahannam Allah kare mu ya kare mana imanin ya kara mana tsoron Allah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you. ta ce malam idan malami ya shahara da aikata wata laifi misali ƙarya ya ce malam za ka kare shi ne don darajar malantansa ko za ka ƙaryata shi inda ya yi ƙaryan a huta lafiya salamu ala والصلاة wa ala alihi wa sabihi wa وصحبه wa والاه wa والسلام عليكم ورحمة الله idan ka kare shi kai ma ka kare ƙarya kenan kuma idan ka kare shi a nan duniya wane ne zai kare shi a lahira A malami ba masu yi bane idan yi ƙarya kawai yi ƙarya amma yi ƙarya ka kare shi zai sake ƙarya ka kare shi to idan an tashi ranar za zaka kare shi ne ha amtum haula'i an anhum fil hayati dunya faman yujadilu Allah anhum yawm alqiyama ya yakunu alaihim wakila idan yanzu ka kare su a nan duniya to in an je lahira wa zai kare su idan mutum makaryaci ne kawai makaryaci ne ya kamata ma a faɗakar da jama'a ma cewa malamin nan yana ƙarya domin kasu je su dinga ɗaukan ƙaryansa wa'azinsa ya zama ba na sauraro ba ne da yana karya a ciki kaga zai cutar da addini So da haka gaya wa mutane cewa makaryaci ne wannan taimakon al'umma ne shi yasa malamin hadisi suke suke zubo masu riwayan hadisi sai a ce wannan makaryaci ne ba a karban hadisinsa wannan ana tumansa da karya ba a karban hadisinsa wannan mai gaskiya ne mai amana ne ana karban hadisinsa don kara cutar da addini ne sai don malami yana karya kai ka zo kana kare shi kai ka ce a karbi karyan da yake yi kenan kaga duk mai karya bai kamata a saurari sa ba domin ilimi amana ne idan ka sa karya a ciki zaka cutar da addinin musulunci kuma Allah zai tambaye ka ranar alkiyama na'am yace malam wannan ayar da take cikin suratul araf eh, la ta'tikum illa baghta yace wannan ayar malam me take nufi tana nufin mutuwa ne ko tashin alkiyama to tana nufin tashin alkiyama ne ai ne farko ayar alunaka ne يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل علمها عند ربي في كتاب لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة suna tambayan ka dangane da tashin alkiyama yaushe za ta zo ubangiji subhanahu wataala ya ce sama da ƙasa ba za su iya ɗaukar labarin tashin saboda haka ba za ta zo muku ba sai kwatsam labari yaushe alkiyama za ta tashi a yanzu an gaya mana sama za ta ruso a mu ƙasa za ta kurma da mu kowa zai rasa inda zai shiga kawai saboda haka za ta zo kutsun ne to in ka ce mutuwa ita ma mutuwan haka take amma dai ayan tana magana ne akan tashi alkiyama ita ma mutuwan za ta zo maka kwatson ne domin baka san ran da zaka mutu ba zaka yi rashin lafiya dai kai tamanin zaka mutu kwatson sai ka ji ka mutu zaka iya kuma mutuwa kwatson ba tare da wato rashin lafiya ba amma dai ayan tana magana akan tashi alkiyama na'am yace malam addu'an da ake yi a bude sallah ana iya yin shi a nafila du'a ul-istiftah eh, to a dai abin da ya tabbata dai a a sallan farila manzala ta sama yake yin addu'an buɗe sallah shine du'a wajen tifta amma an samu a sallan dire yayi addu'an buɗe sallah ita ce allahumma rabba jibrila wa mika'ila wa israfila fatira samawati wal ardi alimal ghaibi wa shahada anta taqumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fi min al haqqi bi idnik innaka tahdi man tashau ila siratin mustaqim wannan yana buɗe sallan dare da ita saboda kai sallan dire zaka yi sai ka buɗe da wannan sauran sallan farilla kuma ka bude da sauran addu'o'i na da suka zo na bude sallah amma sauran nafilfili ba sai ka bude da addu'an bude sallah mana ita malam ne hukunci mutumin da yake ajiye kuɗin sa a bankin da yake da riba eh, hukuncin sa mai cin riba idan har yana cin riba din amma idan ajiyewa yi saboda lalura shi ba riban yake ci ba kaga wannan ba cin riba ai sai dai ina za mu samu bankunan su yalwata a ce bankuna na musulunci suna da yawa ko ina kuma suna da ci gaban da duk sauran bankuna suke da shi da ba wani uzuri kuma da zai rage maka kaje ka ajiye kuɗinka a banki mai ci riba ko da ba riban kake ci ba domin idan ka ajiye din ai so za su yi amfani da kuɗin su ci riban to amma a babin lalura kai za ka iya ajiyewa amma kar ka yi mu'amala na riba din in kai ajiye kai mu'amala na riba hukuncin ka hukuncin mai cin riba za ka tashi ma ranar alkiyama kuma za ka yi yaƙi tsakaninka da Allah ranar alkiyama amma in ka ajiye a babin lalura ka ajiye ba ka ciri ban ba to kaga wannan ajiya kai wannan mai sauki ne ba ka ciri ba ba ka shiga cikin wayanda suke cin riba ba na'am na ci masu addu'a wannan tambayar ta farkon gaskiya ban gane ba sai eh, sake rubutuwa to tun da ba gane ba shikenan sai sake rubutuwa wanda ba gane tambayansa ba ah, ubangiji ta da kara mana imani da tsoron Allah Allah kara mana ilimi mai amfani Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana علما وزدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم برحمتك أمنا واخفنا شر ما أهمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين